من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آذنا الله وإياكم من الضلالة عباد الله إننا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وشاء فيه الفواحش والمحن وما كان على المؤمن إلا أن يشمر عن سائد الجد ليصحح إيمانه وتسيح الإيمان وتقويته وتقويته ثم مراعاة ما كل ما يخل بإيمانه أمر صار واجبا علينا فإننا في هذا الزمان نرى من الانحرافات ما لم نحتسبه ومن أشخاص لم نكن نحتسب ذلك منهم فعلينا يا عباد الله أن نعد العدة ونكثر من الأعمال الصالحة ونسهح إيماننا ونتهم جميع الأمور التي خالفت تعاليم ديننا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فالإنسان من حيث يدري أو لا يدري فإنه قد يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب في يوم القيامة لأنه يظن أنه يحسن عملا والأمر على خلاف ذلك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فعلينا أن نجتهد في تصحيح الإيمان وفي مراعاة الإيمان وفي وضع السياط والحيط لإيماننا حتى لا يسلبه عنا هؤلاء الظلمة الذين لا يتوانون في جعلنا ننحرف عن الطريق المستقيم ولا ويتوانون كذلك من نشر الفواحش الظاهرة منها والباطنة عباد الله إننا حينما نفكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه صلى الله عليه وسلم من أن فتنا ستأتي كقطع الليل المظلم من أكبر هذه الفتن فتنة المسيح الدجال لكن المؤمن الذي أحاط إيمانه بكل سياج الأمان فإنه حين يرى الدجال سيقول الآن أصدق الآن زاد إيماني بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أحد منا على هذا على هذه الدرجة وهل نستطيع أن نقول إذا رأينا الفتن وما نبأ وما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما عباد الله إننا حينما لا ننظر إلى إيماننا ونحاسب أنفسنا ونعرف ما زاد أو نقص من إيماننا فإننا على شفا حفرة من الحلاك فيجب علينا أن نجتهد ونرأي إيماننا ونغرس, ونغرس في أبنائنا الإيمان بالله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أتى به وأخبر ثم بعد ذلك نقوم بالأعمال الصالحة حتى ننجو من هذه الفتن الكثيرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا باين الله sani Allah subhanahu wata'ala da ya halice mu a wannan zamani ya halice mu tare da saukaka abubuwa da yawa wanda zai zamanto ya kara kusanta mu zuwa ga Allah tare da haka kuma da fitintunu masu yawa wanda za su iya ɗauke mutum ga barin kusantar wato bautar ubangiji subhanahu wata'ala ya bayan Allah hakika abinda malam ya halari ya mana wasiya a kai na cewa abinda yake wajibi a kanmu na farko-farko shine tasihul iman tasihul imani mu inganta imaninmu inganta imani ko ba zai yi ba sai mutum ya waiga ya ga cewa jiya yaya karfin imani na yake yau yaya wannan imanin yake a yau sannan ya san abubuwan da suke kara imani ya san abubuwan da kuma suke rage imani suke tauye imani matukar ba haka aka yi ba fitintunan kullum karuwa suke ya bayan allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abubuwa da yawa sai zamanto ba mu kasance kamar sahabbai ba sahabbai manzo Allah ya ba su labarin abubuwa da yawa da za su faru da sun faru sai ka ji sun ce hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzansa suka alkawarta mana zai faru wa sadaqa Allah wa rasuluhu lalle ko Allah ya yi gaskiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya wannan bai kara musu komai ba face imani da kara miƙa wuya zuwa ga Allah nawa nawa ne na alamu da muka gani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa za su faru bayan zamani ya yi nisa wataƙila ana kusantar tashin alkiyama shin waɗannan abubuwan guda uku ƙaruwar imani mun samu ƙarin imani mun kara gaskata Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan mun kara imani da cewa wannan alkawari ne dama kuma alkawarin nan ba mu taba kokonton zai zo ba lalle ya bayan Allah ya kamata mu gyara imanin mu domin waɗannan fitintunin fara zuwa su kai ko fitintunu ba za su ragu ba kashe-kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa mana dama cewa wa yaksurul haraj harji zai zamanto ya karu sosai suka ce wa mal harji ya rasulullah me kake nufi da harji ya rasulullah sai ce alqatl alqatl kisa waɗansu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan fada ce me kisan ma bai san dalilin da yasa ya kashe wanda ya kashe ba shi ma wanda aka kashe shi bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba ba wannan zamanin gashi nan kullun muka tashi zamu gani a cikin sati guda kadai idan mutum ya ji abubuwan da suka faru na kashe-kashe a unguwanni daban-daban abin sai ya ɗaure wa mutum yaro kankani ya je ya samu kanwar babarsa ya ɗau tabariya ko wani abu makamancin haka ya buga mata saboda kawai zai ɗau waya ya je ya sayar abin nan eh, dubu goma sha ɗaya kuma bai ji kowa kuma ya kama ya tafiyarsa har ma ya yi ƙoƙarin ya tafi wani gari ya ci gaba da rayuwa wannan shi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana saboda ita wannan mai tayi tana kwance kuma yar uwarsa kuma a cikin gari na musulmi kuma yaron ba shaye-shaye ke ba wancan da ya gabata ma da ya shiga ya karkashe waɗannan yar uwar babansa da ƴaƴanta da komai ba shaye-shaye aka ce yake ba kuma yake faruwa lallai alkawari ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana to mu kuma me aikin mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya gaya mana cewa za mu tashi ko mu kare wannan saboda munkari ne marra ra'a minkum munkaran da biyadihi ba nauyin hukuma bane kadai idan hukuma bata yi ba laifin ya dawo dukkan ɗaiɗaikun musulmi yana da kamasho na wannan kisa da aka yi wannan ita ce ka'idar fardu kifaya wajibi da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya in wadan sun yi sun sun dauke wa raguwar idan ba su yi ba laifin ya dawo dukkan kan kowa da kowa ba laifin hukuma ba ne a ce a laifin malamai ne da ba sa yin wa'azi ba sa faɗakarwa su suka kyale da abubuwan a laifin masu unguwanni ne akaramaka Allah ba ka fita daga cikin wannan abin ba matukar abin ya ci gaba da wanzuwa wannan laifin gaba ɗaya mu sai Allah ya tsayar da mu a ranar alkiyama ya tambaye mu muna da kamar a ciki sai har idan mutum ya ba da su kamar za Allah sallallahu alaihi ya faɗa amma al'amru bil ma'ruf wan nahyi munkar yana nan babu wani wanda yake shafaffe da mai wanda zai zama to yake ba shi zunubin bai hau kansa ba zunubin ya hau kan kowa idan gwamnati ba ta yi ba ya dawo kan al'umma gaba ɗaya musulmi idan ta yi ta ɗauke dama fardu kifaya ne ka'idar kuma fardu kifaya idan waɗansu yi sun ɗauke waɗansu idan ba a yi ba gaba ɗaya kowa yana da laifi duk wanda ya zama tobala gaggi ne yana da laifi sani kan cewa ya bayin Allah a irin wannan a yayin da muke zamantowa a wannan gari a wannan sati da ya wuce fiye da mutum ɗari biyu musulmi a ba a same su a karkashe su wannan ba ma abin da mutum zai damu musulmi ba ne tare da cewa mun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mu'mini na fi tawaddihim وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد kwatankwacin muminai misalin muminai da zaka buga an mutum mumini ne kamar jiki ne guda daya a wajen jin kan junansu ji tausaya wa junansu kaunar junansu idan da jiki zai kamu da rashin lafiya wata gaba za ta kamu da rashin lafiya a kafa ne dan yatsan kafa to kai sai kama ciwo saboda mara wannan kafar baya ko dan yatsan baya saboda wannan damuwar an kashe mutum ɗari biyu wani bai ma damu bai ma damu da waɗannan abubuwan ba yana can yana labarin watakila estin ga wani can an kama shi ana tona asirin wane da wane da wane da wane nam abu ne mai tada hankali sosai a ce wai wanda yake da'awar musulunci ya ɗau wani yanki na kaba wani yanki wato kiswa da ake wa kaba ya aika wani arne wanda yake zamantowa ba yahudi mai gaba da musulunci abin tashin hankali ne amma wannan tashin hankalin da rushe kaba gaba ɗaya bai kai musulmi guda ɗaya da za a rasar da shi ba ya zamanto ya mutu kamar yadda manzon Allah ya gara duniya ta tafi gaba ɗaya akan a kashe musulmi guda ɗaya kuma an yi kuma duk waɗancan abubuwa da ake faɗa a can abubuwa ne da suke faruwa a nan wanda an san manya-manya waɗanda suke jagorori ne suna yi an san waɗanda waɗanda suke da wani hannu da shuni su ma suna yi an san waɗansu a cikin unguwa suna yi jiya na karanta labarin wani wanda 'ya'yan makotansa ne guda uku duk gaba ɗaya yaran 'yan ƙanana an ce wanda ya fi girma a cikinsu bai kai shekara bai kai shekara goma ba duk gaba ɗaya ya yi lalata da su ma makocinsa gida ga gida ya kira wannan ya ba alawa yau wannan gobe wannan fikila saboda yana da tsafi da yake tunanin an sa shi zai nemi kudi ta wannan zai arziki wata yayan makotansa ta bayan Allah sai mun tashi sai mun kyale bokaye suna ta warkaje munsa a cikin unguwanninmu ba mu ce musu kala ba musu ne suke cewa nemo makogoron ladan a je a kashe ladani ya fito sallar asuba zai kira musulmi sallah a cire makogoransa a tafi da shi a ciro idanuwa mutum ya zai samu kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya jata ya kwakule idanta a cikin garin nan ne idan mutum ya ce bai sani ba ai kawai ya gani yana tara mutane mata na zuwa wajen suna waye kai me kasan yake yi me yake umarta su kawo ko shi ya ce ba abin da ya shafe ni bane ba babu wanda zai zama to ya ce bai shafe shi ba domin munkari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mu kauda munkari idan mutum akalla abin da ba zai iya ba dole ya tashi daga unguwar ya bar unguwar amma da an zo watakila waɗanda za su zagaye sai to ni fa ba ruwa na su wane ne saboda shi yana tunanin cewa ya samu fada a wajen wannan yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah ta bayan Allah waɗansu abubuwan sai mun tashi da kanmu mun yi amma mu daina tura laifi zuwa ga wani yayin da kaga mutane sun fara turereniyar laifi a wane ne a tura wane a tura wane to laifin nasu ne suke kokarin su kawar da shi zuwa kan wani a wajen Allah ko ba zai kau ba har sai mutum ya tsaya ya yi aikin da yake wajibi a kansa saboda haka ya bayan Allah mu tashi ta yi. mu yi abin da Allah ya ce mu kuma gyara imaninmu kuma babu yadda imanin mutum zai gyaru har sai mutum ya gyara waɗansu ba zai yi mutum ya zamanta ya ce imani na ya cika ya zamanta waɗansu ba su gyaru ba kuma azaba in ta zo da shi za a fara kamar yadda ya zo a cikin asar na banu isra'il aka zo aka gaya annabin cewa za a hallaka al'umma kaza wanda suke waje kaza sai ce a cikinsu akwai wani sai aka ce a fara da shi domin shi ne mafi girman mabarnacin domin fuskarsa ba da taba canzawa ya shiga cikin kunci da damuwa saboda saba min da ake ba saboda aka fara da shi Kana zainab radiyallahu ta'ala anha wata rana ta tashi da daddare sai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan lami yana cewa lallai azaba ta tinkaro musulmi ga tanan nan azabar ta zo dab da dab ta ce ya rasulallah in sai Allah ya hallakar da mu alhalin akwai mutanen kirki a cikinmu. mu wanda Allah ya ce kwarai kuwa idan barna ta yawaita Allah sai ya hallakar sani kan cewa Allah ya ba mu ka'ida waɗannan manya irin abubuwan da aka gani ana yi a America din da nan ana yi kar mutum ya ce wai ba a yin waɗannan abubuwan duk waɗannan abubuwan kusan ana yin su wagiji ya gaya mana to idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutna fiha fa fasaku fiha fa haqqa alaiha alqawl idan ubangiji subhanahu wata'ala yayi niyyar halakar da al'umma shiga cikin tashin hankali da bala'i zai sanya mutrafiya wanda suke da wadata wanda suke da mulki waɗanda suke da jin daɗi a ciki zai zamanto su ta fasikanci kala-kala a ciki su kuma waɗanda ya kamata su hana su sai su koma su yi bacci su ai ba mu muke ba fa haqqa alaiha alqawl sai alƙawarin Allah ya tabbata a kansu fa dammarna ha tadmira gaba ɗayan al'ummar sai Allah subhanahu wataala ya rusa su rugurugu yi da su saboda haka ya bayan Allah mu tashi sai kowa ya yi gwargwadon abin da ya iya amma ba laifi ba ne na mutum ɗaya kuma kar mutum ya taba zaton cewa zai tsira abin da yake fardu kifaya ne wajibi ne waɗansu yi kuma suka ƙi yi mutum ya yi tunanin cewa to aini ba ruwa na ba da iko dole ne mutum yana da abin da zai iya yi kuma ya yi domin ya zamanto a tsira gaba ɗaya ya zamanto har a gaban Allah mutum ya zamanto ya kubuta اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان عباد الله yawaita salati ga annabi sallallahu a wannan rana ta juma'a domin salatin ku ana gabatarwa ana kaiwa ga manzan Allah sallallahu alaihi tare da sunayenku saboda aka mu yawaita salati ga annabi sallallahu a wannan rana mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin